Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yame a jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi daban-daban game da yadda zaben kananan hukumomi na sha uku ga watan Desamba ya gudana jamhuriyar Nijar. A tarayyar Najeriya kuma kungiyar dattawan arewacin kasar ce ke ci gaba da gudanar da ziyara ta musamman a yankin naja Delta da kuma kudu maso gabacin kasar biyo bayan barnar da aka samu a zanga-zangar SARS. akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma a fara da sauraron labarun duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel. Zaɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya litinin cewa dimokuraɗiyya ta yi nasara yayin da masu zaɓe daga duk faɗin ƙasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaɓen da aka yi a watan jiya. Yana mai cewa ƙa'idojin mulkin ƙasar an tursasa su, an gwada su. ana musu barazana amma ba su ruguje ba a wani jawabi daga tsohon gidansa na wilmington da ke delaware biden ya yi niyyar jagorantar amurka bayan haniyar yakin neman zaɓe da kuma kin amincewa da shan kayi da shugaba donald trump ya yi biden ya ce idan wani bai sani ba a baya to ya sani yanzu abin da ke buga a zukatan al'ummar amurka shine demokaradiyya yancin faɗin albarkacin baki yancin yin zaɓe da zaɓar shugabannin wannan ƙasa mu kuma mulki kanmu bayan samun sama da ƙuri'u miliyan tamanin da ɗaya. biden na shirin hawa kujerar shugabancin ƙasar a ranar ashirin ga watan janairu babban attorney janar ɗin ƙasar amurka william ba ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba donald trump ya yi marabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban kan ƙirarin da ba shi da tushe na shugaban ƙasar na maguɗin da kuma binciken ɗan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden jiya litinin ya je fadar white house inda trump ya ce babban lawan ya gabatar da wasiƙar yin murabus nasa kamar yadda wasiƙa ta ce bill zai ajiye aikinsa gabanin kirsimeti don yin hutun tare da iyalansa a cewar trump a shafinsa na twitter trump ya fito ƙarara ya nuna fushinsa game da kalaman ba ga kamfanin dillancin labarai na associated press a farkon wannan watan cewa sashen shari'a bai gano wata badakalar zaɓe da za ta sauya sakamakon zaben ba. Trump ya kuma fusata cewa ma'aikatar shari'a ba ta fito fili ta sanar da cewa tana binciken hanta Biden gabanin zaben ba, duk da manufofin sashen game da irin wannan sanarwa. Ƙasar Amurka ta zarce yawan mutane dubu ɗari uku da suka mutu sanadiyar coronavirus jiya litinin. A ranar ne kuma aka yi wa ba Amurka na farko rigakafin cutar coronavirus a ƙasar. wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin amurka suka wa gargadi don kaucewa tafiye-tafiye tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika ciki a cewa cibiyar da ke bibiyar cutar Corona coronavirus ta jami'ar johns hopkins ya zuwa yammacin jiya litinin amurkawa da bakwai ne suka mutu daga covid-19 cutar da Corona coronavirus ta haifar amurka tana da mutum ɗaya cikin mutane biyar da coronavirus ta kashe a faɗin duniya yayin da aka ɗauki watanni hudu kafin amurkawa dubu ɗari na farko su kamu da ƙwayar cutar wasu masana kiwon lafiya sun yi hasashen sake mutuwar wasu mutum dubu ɗari kafin ƙarshen watan janairu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a tigray jiya litinin kuma ta umarci masu makamai su kwance damara yayin da gwamnatin firaminista abi ahmed ke kokarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yakin makonni hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin makele bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar hudu ga watan nuwamba amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma karancin ruwa rahotannin yunwa da cin zarafi ya fito daga 'yan gudun hijira waɗanda wasu daga cikinsu gwamnatin habasha ta mayar da su zuwa tigre yankin da har yanzu an hana 'yan jarida aiki ba tare da izini ba Ƙasar amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan sudan a matsayin ƙasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin dimokuraɗiyya mai cike da tarihi an sanya sunan sudan a matsayin ƙasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a shekarar 1993 saboda wasu manufofin shugaba omar albashir na wancan lokacin wanda ya goyi bayan ƙungiyoyi masu gwagwarmaya irin su hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa kai irin su shugaban ƙungiyar alka'ida osama bin laden a cikin shekaru biyu da suka gabata wata zanga-zangar adawa ta haifar da hamɓarar da bashir wanda ya mulki sudan tsawon shekaru talatin ko manufofinsa sukan saba wa amurka da isra'ila da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu kuma farawa ne da jamhuriyar nishara inda a yayin da ake cigaba da tattara sakamakon zaben kananan hukumomi da ya gudana ranar sha uku ga watan nan na disamba jam'iyyun siyasa na bangarori daban-daban a kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda zaben ya gudana kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na haruna mamman bako daga birnin kwanni Yayin da aka kammala zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisun jihohi a jamhuriyar Nijar ra'ayoyin 'yan siyasa a gundumar birnin Kwanni na ci gaba da bambanta game da yadda zaben ya wakana duk da yake ijma'in su sun nuna cewa zaben ya wakana laulami. A jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a mataki na ƙasa an yi zaɓe lafiya kuma suna ganin akwai haske ga nasu bangaren da zaran hukumar zaɓe wadda adda alhakin wallafa sakamakon zaɓe ta yi hakan in ji ɗan baba mamance ni. Masu karin magana ka cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗaya ta kumiya to gashi rana ba ta yi karya ba tun da ranar ta zo an kaɗa ƙwara'a. kuma gashi uwar ɗaya ita ma ba ta yi kumiya ba sai dai a cewar shaji lumana masu adawa a mataki na ƙasa suna zargin masu mulki da amfani da kuɗaɗe masu tarin yawa a lokacin da aka gudanar zaben na ƙananan hukumomi lalle duk ƙuri'ar da ka ga sun samu nan cikin waɗin ƙasar ga to kuɗi na sun ka saita kuɗi na sun ka saita saboda mi wannan ba ka tsoron a ce kun shawa musu kashi kamshin kaji na cewa sun ba da kuɗi eh, ina hujja take na wanda za a ce an ga lalle an yi haka. To ba ga hili da kasar ga farko yawo suka yi kasar ga wani mai kari mai ga hanya. Shi ko Maitar Abdulmuni na jam'iyyar RDR canji a cewar su sun gamsu da ganin 'yan siyasa sun kawar da dukkan wata hitina da hayaniya a lokacin wannan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. To zaɓen ya gudana eh, bisa kwantaccen hankali saboda kasan tashin hankali na jama'a ba a san shi cikin ko kowace hanya saboda shi tashi hankali shi ka lalata komi to a magana ta gaskiya duk magana da ya zan ta baki ta to abin da siyasa ta kumsa kina ta ita maganar baki inda duk abin da ba siyasa ba a son ta kai gare shi a ta kai ga kiyayya ko ta kai ga buge-buge to saboda haka wannan duk ba mu same shi ba kwanni alhamdulillah a nasa bangaren abdurrahman idrisa kada soja na jam'iyyar mpr jamhuriya ya ce jama'a da dama ba su gane tsarin zaben na takarda guda ba sabanin na takardun jam'iyyu da dama da suka saba da shi a shekarun da suka gabata lalle akwai matsala matsala wadda an ka samu wajen wanga bulletin unique da farko dai shi zaben kan shi macewa yi na farko mutane 'yan siyasa ba su samu dama ba ba a ba da tazara ba ta kamfe wanda mutane za su gabata gabatar da biletankin ga magoya bayan su to kuma su magoya bayan abin ya zo musu game sai sun kai dibi kamar wancan wancan zaɓe ne wanda an ka saba da shi na ka ɗauki wanda kake so ka sa cikin envelope ka shehu ƙwara'a to sai kuma daga baya zuwa karshe sai an ka ce mutane kuma biletan unifi ne ga yanan kaf sai an diba a dongala kuma jam'i sun yawa ko a ce a dongola mu wanga a dongola mu wanga to dan tuleka sai an ka samu matsaloli da dama wanga ba a saba da shi ba tunda da rashin saba da ba a yi da shi ba zaka iske runfa. number da votan da an ka samu sai ya ga nulikin ya yi sakamako na samu mafi yawa duka runhunonin duk haka nan suke haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To su ma shugabannin kungiyoyin fararen hula a yankin da magaram sun tofa albarkacin bakunan su game da yadda zaben na kananan hukumomi ya gudana tare kuma da kira da hukumar zabe mai zaman kanta saini na ganin ta dauki kwararan matakai domin kaucewa irin kurakuran da aka gani a wannan zaben a zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga wannan wata na disamba Ahmad Dankwari mamba na MPCR Coordination King da magana eh, ya wakana cikin kwancin hankali babu wani tashin hankali dai wanda ya hana zaɓe. Amma an sami 'yan matsaloli kaɗan kuma abin da ya kawo haka eh, yana cikin tsare-tsare inda ba a samu ba aka kai biletin wasu guri eh, da yawa inda shine ya kai zaben ya dan samu tsayi ko wani guri amma wannan kuma bai hanawa eh, a ingantar da zaben tun da ba matsala ba ce da za ta sa ya kai zaɓe bai kyau ba tun da an aka diba da baki guda mutane sun mutu sun yi zaɓe kuma babu tashin hankali ciki wannan mu a matsayin mu na yan kungiyar hula sai mu jinjina ma al'ummar Nijar sai mu jinjina ma duka wanda suka tsara zaben wannan don saboda an yi shi lahiya an kare shi lahiya eh, kenan wannan ya kamata a ce eh, gaba an za a yi an aiko takardar zaɓe tun da wuri saboda a samu eh, a kauce ma wannan matsalar wadda za ta kai zaɓe hal a jashi ya ƙara kwana guda za mu yi kira ga 'yan siyasa tun da yanzu zaben da za mu yi na kwanan nan mai zuwa na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ne su yi kamfani ta laluma kuma a su faɗakar da magoya bayan su saboda a samu a yi zaben nan kamar yadda aka yi shi na ƙananan hukumomi ba tare da an ta da jijiyar wuya ba ba tare da an yi hatsaniya ba a yi a kare lahiya. sunana malam maje wakili ne na wannan kungiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ma transparency international an yi zaɓe na kansaloli sai dai mun yi mun gani kama an samu wani ɗan latti wasu kurakurai za a ce a cikin wannan zaɓe kama eh, latti ne wajen kawo kayan aiki wannan kowa da kowa ya shaida da 'yan siyasa da su 'yan sinin masu wannan aiki kowa ya na'am lalle wannan kayan sun zo eh, a latti lalle wannan kurakurai ne za mu ba da shawara saboda gaba a ɗauki mataki ƙwararre don a kiyaye saboda irin wannan shine yake sa mutane da su ga kamar za a wani abu a cikin wannan muna fatan zaɓe a ƙasar Nijar mutane da 'yan siyasa da kowa da kowa eh, ya yi ƙoƙari a yi zaɓe peace billahi ba da wani ce babu wani tashi hankali na dan giya wani na dan yaba da zaɓen mutum da mutane suna shiga suna hitawa lami lahiya ba mai tsokala wani kenan inda an ci gaba da wannan aban alheri ne a cikin wannan ƙasar tamu. ya yabra masu jagora na kungiyar alternative espace da kenan jihar da magana akwai kurakurai da yawa duk da ke ma ba su hana ba Eh, gudanar da shi wannan zaben kurakure na harko wanda aka lura shine akasarin wato runhunan zabe ba a bude su a lokacin da ya kamata ba kun gani wa'ansu gurare sai karhe tara sai karhe goma da niyyar sanadiyar wato kamar ba kai kan aikin ba ko kuma ma ba hore ba na biyu kuma mun yi la'akari cewa malaman da ya kamata su gudanar zaben nan ba ba su horo ba isasshe ko ma ba a ba su horo ba na uku kuma kun gani sai a jiya wato kusan da yamma wata wasiƙa ta kungiyar hukumar sai gani ta hoto cewa mutum an yi dangwala akan wato alamar fartin shi ko kuma a cikin wani daki da aka yi zaben ya cancanta su kuma ainihi ma wanda aka ba su horon an ce musu wanda ya dangwala akan wancan zaɓe bai yi ba kenan an samu mafi yawan biletan nil kenan kenan wanda aka yi asara kai muna fata nan gaba ya kasance hukumar zaɓe ta ɗau wannan kurakure na harko su gyara wannan kurakuren tun kahin lokaci ya yi saboda a kare gaba To madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. Inda tawagar kungiyar dattawan kasar ke ci gaba da kai ziyara ta musamman a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabacin kasar inda kabilar Ibo take domin ganin irin bannar da aka samu ta rasa rayuka da kuma dimbin dukiyoyi ga al'ummar rayucin kasar da ke zaune a waɗannan yankunan biyu a zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar SAS. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Lamido Abubakar daga Fatakol. tawagar ta fara zuwa jihar Rivers inda bayan ganawa da gwamnan jihar Rivers barista Yesu Guke tare da bayyana masa makasudin zuwan su jihar ta Rivers inda suka bayyana muhimmancin al'ummar ta arewacin kasar tare da bukatar kiyaye hakkokinsu. Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya kuma ga abin da yake cewa. Dr. Hakim Baba ni ne nakan yi magana da yawun kungiyar dattawan arewa. Mun san cewa yau yadda wannan ɗaki ya cika akwai waɗanda za su ji daɗi saboda mun yi abin da ya kamata duk inda kuke duk abin da ya shafe ku ya shafe mu mu ne muka yi abin da ya kamata mu zo mu nuna muku muku jajen abin da ya faru shi ma wani dattijon kungiyar ta yan arewacin Najeriya injiniya Bello Suleiman Sakkwato ya yi tsokaci kan yadda al'ummar arewacin Najeriya suka halarci taron da kuma kira gare su da su rungumi zaman lafiya rana injiniya Bello Suleiman kowane gefe akwai mutanenmu gaskiya mutanenmu da ke nan kun burge mu saboda kuna zaman lafiya kuna bin dokoki kuma kamar yadda muka faɗa yanzu duk wani abu yadda dame ku ku tabbatar da kuna da shugabanni da uwaye a shan arewa kada ku ji tsoro ku gaya mana cewa ga abin da ke damun wasu 'yan arewacin najeriya dai sun gudanar da jawabai daban-daban na maganar rungumar zaman lafiya duk matsalar da muke ganin muna da ita idan babu security na rayuwarmu da kasuwancinmu babu wani abu da za mu iya yi idan an kashe kai na wani wani kuma magana hili wani magana gida shi ma gwamnan jihar taribas barista yeso wuke ya ce That alone tells us that We have to do everything we can. Yana cewa ne zaman lafiya ya inganta a jihar Rivers kuma 'yan arewacin Najeriya na da matukar muhimmanci ga jihar Rivers kuma suna zaune lafiya suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar Rivers kuma duk abin da ya taba dan arewa a jihar Rivers kamar ya taba mu ne ziyarar da ta dattawan arewacin Najeriya na ci gaba da gudana ne a yankin kabilar ibo kuma ziyarar ta bar baya da kura domin haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta kabilar ibo wato ohanaze ta fito ta yi ikirarin cewa kungiyar dattawan arewacin najeriya a kirarin da ta yi na cewa 'yan kabilar ta ibo su ne suke ta da zaune tsaye da rikice-rikice na farma 'yan arewacin najeriya a yankin niger delta da kuma yankin na kabilar ibo ikirari ne kawai da bai da tushe balle makama lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya mahaukaci gabatar muku wannan shirin ne musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar suna iya samun a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalot da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai kamuna shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? gida ya bari kowa bar gida ka gida ya bar shi Jama salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirar mu da malam idi na asalin kasar niger mazaunin jihar north carolina da ke greensboro da ke na amurka bayan sai da wata guda aka ce a koma a aiki a koma aka aiki to wannan abun ya wa batura nan ciwo suka ce za su nemi akwai lokacin da za su samu eh, rana ta da samu tambayi wani abu gare su suma za su hana ba hmm. su da na samu wannan murskin sai suka ce a ba za mu barka ka tafi muna bukatar ka ta baka in ka tafi kayan mu samu wanda zai ɗauki wurin ka sai mun bashi shi formation wata shida kenan yanzu gaskiya eh, bukatar da ya kamata ta sa kamfani a tura ka karatu babu ita ka zauna kawai ka yi aiki mm. sai na tun da saka mana wannan abu na ce to kaga ga aka yi gaba abin ba zai ba da Inda an mm. fara daga haka na ci to gara wa na abin na tambaya ma a bani kamar hutu na irin wannan abin da ake cewa wizard disponibility mhm. a bani dan lokaci na in yi wani dan aikin gani ko na iya yin kamar yadda nake yin aikin na wani ne zai iya bana alheri su suka ce wannan ma bawo in ina marabus da in yi marabus a ce ko tun da saboda haka marabus ne zai Allah da ikon shi kuma kayan yi mara cikin ma sai na yana cikin dan lissafi na sai na ci kowar gare in nemi zuwa amurka kuma da wannan abu allah sai kama muni a samun visa na ci kowar zuwa amurka da harkar take tunda dai yana da yalittata kuma na iya aikin hannu idan in na zo da nan akwai abokina da ya zo sana ya ce mun zo nan ka zo ka samu a irin aikinka kamar ya saka na to ka samu yan matsala wajen bidar uh, visa ta shiga na Amurka a lokacin? Wallahi a lokacin nan ba mutane suna cewa visa ta Amurka a lokacin nan wahala take ba da wahala. Wallahi Mala Blasius ni dai gaskiya ban samu wahala ba ne. Kuma ka gwada musu da kana da wasu 'yan kuɗi cikin cikin bankin naka ko? Wannan ban gwada musu komi ba. Wanda abokina ya mune wannan takardar ya gayyace ni in zo da nan mm. kawai shi ya ba da ita ce na ta yi da kuma takardar aiki na mm-hmm. sai kuma takarda ta take na jirgi don tambayar ma da saka mani ana ce ana yawan tambayar ka ni tambaya bi kawai ta muni ina za ka na ce amurka ni kisa ta ce me za ka je kai na ce a wani aboki ya gayyace ni ta ce ta ce to ka san kudin zuwa amurka daga nan zuwa amurka nawa ne na ce a ni ba kuɗi ba nake ɗibi ni a batar da ke tattakin kayan da ita ce na ba daraja ba wannan ba dan kuɗi da zancen kuɗi na sani a lokacin nan akwai yar afirka dan zuwan energy yana kamar miliyan a cikin miliyan da in ka da energy da kira ke baka jika ashirin da biyu haka. Ikon Allah. Bacin ka kwashe shekara wajen goma sha biyar in ce kana aiki a Nijar sai ga ka Amurka. Da ka zo Amurka ya kaga yanayin aiki ya kaga rayuwar. Ah, to kuma gaskiya aikin nan da na yi a kamfanin nan na sabuli da turare spcn kama ya bani horo mm. ya bani horo da na zo sai na na ciki ban samu wata wahala ba ta kinsuwa da yadda suke tafiya da aikinsu tunda da na zo ne kasan ko mutan inda muka baran inda na yi shekara goma sha uku a nijar ina aikin mm-hmm. su ma suna da kashi kamar Awa uku na aiki wanda mm. suke ce ma kamar na amurka na cewa first shift second shift third shift mm, kamar travail da shell kenan eh, mm. eh travail shan. shell mm-hmm. duka waɗannan na riga na saba da su wallahi wala abdulaziz shigowa ta amurka ni mai masati na wala aiki to ai mana atub ai baka da takardu ko a ai kuma rashin takardu a lokacin nan a amurka ba mai tambaya kamata kada dan idan ka zo inda ake zuwa kamfanin tunda mun isko yan uwa da suke aiki a mhm. su suka taimaka mana su suka gwada mana hanyar da ake bi akwai wanda suna da eh, mutanen su mhm. wanda suke da kamfanin nika masu eh, wanda suke da eh, aiki da muka zo su suka kama mana mhm. su suka kama mana ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi idan ma an tambaye ka kana da takarda ce kana da takardar Iko wani bincike ba ake ba bincike a lokacin nan. kenan dai alamun lokacin ana bukatar mutane akwai aikin ba mutane aiki na ce wallahi mala abdulaziz aiki uku ne iko Allah in na sauka daga wannan sauka daga wannan na sauka daga wannan sauka daga wannan to aiki na na uku shi kuma wikin ne sai na dauki juma'a sau ladi shi kuma nake security kalmi to yanzu ina da tambaya in ka bar wannan gobe ma kana samu wani a lokacin da baka zo kenan kana aiki awa nawa ga yini to su bani akwai wanda zaka yi awa takwas akwai wanda zaka yi awa sha biyu hmm. na awa sha biyu shine wannan idan kai awa takwas wannan awa regular awa ne regular time ne kenan babu wasu abu amma an suka hauda daga awa ɗaya zuwa awa hudun nan ko awa shidda nan duka sai a biya ka overtime hmm. sai a lamka kashi akwai da suke baka ma kashi ɗari bisa ɗari a baka wasu kuma su baka kashi hamsin. Malam Umaru Sanda Idi kenan ɗan asalin ƙasar Nijar. mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode da ka ba mu damar tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz Adli toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga suleiman Munubarma barma dauke da shirin jaridun nijara fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta mai da hankali akan zaben kananan hukumomin da aka gudanar a ranar 13 ga watan Disambar 2020 a faɗin ƙasar Nijar. jaridar wacce ta ce mutane sun fito sosai don kada ƙuri'a a gundumomin birnin yamai ta ambato shugaban ƙasa isu muhammadu yana kira ga hukumomin da ke da hannu wajen tafiyar da sha'anin zaben ƙasar ta nijar su ɗauki matakan tabbatar da haske adalci da gaskiya a dukkan zaɓukan da ake shirin gudanarwa a watan nan da muke ciki jaridar l'actualité ta bayyana cewa an yi watsewar baran-baran a jerin zaman da tawagar haɗin gwiwar sai da yawo da au ta yi da bangarorin da ke da ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe a nan nishiyar jaridar ta ce tawagar ta zo birnin yamai ne da nufin sasanta rigingimin da ke tattare da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa sai dai kuma haƙa ta kasa cimma ruwa sakamakon yadda 'yan hamayya ke kallon ƙungiyar ta sai da yawo a matsayin 'yar amshin shatan shugabannin ƙasashe jaridar lanketor ta ce korafe-korafen 'yan siyasa sun fara yawa a gaban kotun tsarin mulkin jamhuriyar nijar biyo bayan zarge-zargen da wasu 'yan takara ke yi wa wasu daga cikin abokan fafatawarsu a zaben da ke tafe a kasarinsu saboda dalilai na rashin cika ka'ida ko kuma rashin halaccin shiga zaben kansa a wani labarin na daban jaridar le sahel ta ruwaito cewa hukumomin nijar sun bayyana shirin rufe makarantu daga ranar 17 ga watan disamba zuwa ɗaya ga watan janairun 2021 matakin wanda ke zuwa a wani lokacin da ya rage mako guda a fara hutun sallar kirsimeti wani abu ne da ke hangen dakile annobar corona bayan la'akari da yadda cutar ta sake dawowa a 'yan makonnin nan kamar yadda majalisar ministoci ta sanar a zamanta na ƙarshen mako sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. jam'iyyar kwaminisanci ta china tana ci gaba da ayyukanta na neman murkushe masu rajin demokuraɗiyya a hong kong waɗanda suka nuna jarumta wurin kalubalantar jam'iyyar kwaminisancin na neman mallakar hong kong daga beijing a wani makirci na baya-bayan nan da gwamnatin china ta kulla wata kotu ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan wasu matasa uku shugabannin wani gangamin demokaradiyya joshua wong mai shekaru 24 ya riga ya goge a harkar siyasa da kare haƙƙin bil'adama a hong kong shugaban ɗalibai ne a jerin zanga-zangar shekarar 2014 kana yana cikin iyayen jam'iyyar nan da aka rusa ta da ake kira demosisto A ranar biyu ga watan Disamba an yanke wa Mr. Wang hukuncin zaman gidan yari shekaru goma sha uku da rabi saboda samunsa a cikin zanga-zangar shekarar dubu biyu da goma sha tara a gaban helikwatar 'yan sanda. An kuma ɗaure wasu kusoshin jam'iyyar guda biyu da suka hada da Agnes Cho da Ivan Lam. Inda Cho za ta kwashe watanni goma kana shi ma Lam zai kwashe watanni bakwai a gidan yari. shugabannin uku suna cikin masu zanga-zanga dubu goma da aka kama a hong kong tun cikin shekarar dubu biyu da goma sha tara kamin da ya hada da wani shahararren mai kafafen yada labarai kuma ɗan rajin demokuraɗiyya jimmy lai ya faru ne a lokacin da gwamnatin china ke ci gaba da yin katsalandan a harkokin hong kong da take wa 'yan yankin 'yancinsu, lamarin da ya saba da doka ta ƙasa da ƙasa da china ta amince da ita amurka ta yi takaicin yadda gwamnatin hong kong ke amfani da siyasa tana tsananta wa 'yan rajin demokuraɗiyya in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya rubuta a wata sanarwa ya ce yin amfani da kotu wurin hana faɗar albarkacin baki alama ce ta mulkin kama karya kana yana kuma tabbatar da jam'iyyar kwaminisantin china tana jin tsoron faɗar albarkacin baki da kuma samun walwalar tunani na mutanenta. pompeo ya ce hong kong a tarihance ta amfana daga tsarin walwala da kuma gaskiya wanda yake aiki da 'yan kasa masu fafutukan lumana kamar su joshua wong da agnes cho da ivan lam da kuma jimmy lai ya kamata mutanen hong kong su samu walwalar rayuwa kamar yadda doka ta asali ta basu a yarjejeniyar china da birtaniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da kuma shelar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta gindaya amurka a cewar sakatare pompeo za ta ci gaba da yin aiki tare da ƙawayenta da abokan hulɗanta a faɗin duniya domin ƙarfafa 'yanci da walwalan mutanen hong kong da duk waɗanda ake musguna musu ƙarƙashin mulkin danniyar jam'iyyar kwaminisancin china muna tare da joshua wong da agnes cho da ivan lam da jimmy lai da mutanen hong kong da duk mutanen china wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. To da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ciri ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.